بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يبود بودياس الله سبحانه وتعالى da ya haɗa mu a wannan yammaci na daren talata ranar litinin sha biyu ga watan juma'a da al'akhira bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 1434 wanda yake daidai da 22 ga watan 4 a shekara ta 2013 a lissafin a kamar yadda aka saba ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami a makon da ya gabata mun tsaya kan tambaya ta ɗari da hamsin da nawa ne da biyu na'am za a tashi da uku kenan ko هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم طيب تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف لهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلهم وعليها يثابون ويعظمون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووثقوا به ولكنهم تابعة لقدرته ومشيئته وحكمه إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته هي هي عين مشيئة هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله نعم. كما ليس تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة بهم مضافة إليه حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة

jazakallahu khairan burikta wannan tambaya kamar yadda ya sa mata wannan matashiya ya ce halil ibadi qudratun wa mashi'atun ala af'alihim al-mudafati ilaihim makon da ya gabata mun karanta abubuwan da suka shafi a faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal khairu kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayka mun gama da wannan to yau kuma tambayar da yake shine su bayin Allah mu kenan shin muna da kudura ma'ana ikon aikata aiki ko ba mu da shi kuma sannan muna da mashi'a ma'ana muna da zaɓin kanmu da nufin kanmu mu zaɓi mu bari mu yi kaza ko haka kawai gara mu ake yi sai abin da aka ga dama muke ko ko abin da muka ga dama muke shine ma'anar mashi'a yawa nan abubuwa guda biyu ne da ƙudurar da nufin yin abu Allah maɗaukaki yana da ƙudura yana kuma da irada to shin bawan Allah ma yana da ƙudura irin tasa ta yin aiki irin nasa da kuma nufi irin nasa wanda Allah maɗaukaki ya sare masa yi ala af'alihim bisa ayyukan da muke aikatawa mu bayi almudafati ilaihim wanda aka raba su zuwa gare mu mun fahimci abin wannan ita ce tambayar yace na'am lil ibadi qudratun ala a'malihim bayi suna da wato ikon su akan ayyukan da suke aikatawa walahum mashi'atun wa iradatu, kuma bayi suna da mashi'a suna da irada ma'ana Allah maɗaukaki ya bai wa ɗan adam ƙarfin ya tashi ya yi sallah raka'a biyu ya kuma ba shi ya kimsa masa damar ya zaɓi ya yi wannan raka'a biyun ko ya ƙi ya zauna ai wannan duk mun san wannan ko yawwa ya ba shi damar ya iya azumi ya jure shi ya zauna bai ci abinci ba wani shi ma kudura ce sannan ya ba shi damar har yanzu ya zaɓi ya yi ko kada ya yi ƙarfin ikon yin aikin shi ake ce ma kudura zaɓar a yi ko kada a yi shi kuma shi ake ce mai mashi'a yawwa mashi'a da kuma irada duk ana faɗi to sai ce wa af'aluhum ayyukan bayin nan kuma tudafu ilaihim haqiqatan ana raba su zuwa ga bayin haƙiƙani a ce su suka yi kaza mun fice yanzu misali in mutum ya tashi ya salla raka raka'a biyu nafila bayan sallar magariba za mu ce waye in malam zubairu ya ce malam zubairu ya yi sallah ba za a ce wani ne ya yi a madadinsa ba don haka idan muka ce Allah subhanahu wa ta'ala shi ya baiwa bawa damar yayi aiki kuma shi ya halitta aikin ba a nufin Allah ne yayi aikin amma ya baiwa bawan ikon ya ba shi kuma zaɓin yayi ko ya bari Wani duk ba rikici a ciki yawwa to sai ke cewa wa bi ha kullifu kuma gwargwadon wannan ayyukan nasu aka dora musu ma'ana gwargwadon abin da za su iya haka aka dora musu suka zama mukallafu Allah maɗuki ya ɗora mana abin da za mu iya shi gwargwadon wannan mashi'ar gwargwadon kuma wannan nufin namu yawwa wa alaiha kuma akan waɗannan abubuwan ko ayyukan da muka aikata yusabuna su bayi za a saka musu da sakamako mai kyau a basu lada kenan ko wa yu'aqabuna kuma bisa wannan abin da suka aikata ɗin da za a yi musu ba ma'ana wanda ya aikata aikin kirki za a bashi lada wanda ya aikata mummuna za a bashi zunubi kaga ashe da dan adam bashi da zabi to idan aka bashi zunubi akan abin da ya aikata an zalunce shi ko ba haka bane yawwa don haka lalle mu yadda cewa dan adam gashi mun ga yana da iko yana yin abin da ya ga dama yana aiki yayi wannan yayi wannan to da zaɓin kansa ya zabi wannan aikin ba tilasta shi akai ba rashin tilasta wannan shi ya ba da damar za a ba shi lada in yi aikin kirki za a dora masa zunubi in yi mummunan aiki yawa shi ma har zuwa yanzu ai ba rikici yawa sannan sai ce wa lam yukallifhumullahu illa wus'ahu Allah kuma bai dora musu su aikata wani abu ba sai abin da dama ya san za su iya ashe kenan istita'an nan da kuduran nan Allah ya riga ya ba su ita mun fahimci wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan sai ce wa qad asbata lahum dhalika fil kitabi was sunnah wannan abun cewa ya ba su kudura ya ba su iradar da nufin Allah maɗaukaki ya tabbatar da haka a ƙur'ani haka manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka a cikin sunnarsa wa wasafahum bihi kuma ya siffanta su bayin da wannan sifa cewa sun siffantu da suna da iko suna kuma da zaɓi na yin abin da suke so su yi walakinnahum la yaqdiruna illa alama a aqdarahum Allah alayhi to inda dama mutum zai tambaya anan shine wajibi mutum ya sani cewa su bayi ba za su iya komai ba sai abin da Allah ya ba su ikon aikatawa ko ma'ana ba wani dan adam da zamu mu ce yana da ikon ya aikata komai wannan ba mai wannan sifar sai Allah subhanahu ta'ala shi kaɗai ashe kenan akwai haddi akwai limit ga irin abin da zamu mu iya waye ba da wannan damar na iyakar sawa abu damar ta mu iyaka da karfin namu da ikon namu a sa mashi iyaka Allah ne don haka ashe ko muna da niyyar yin abu to sai Allah ya ba mu dama mu da yawa daga cikin mu suna so wani yana so ya aure yanzu amma ba shi da ikon yin aure kaga kudurar aure a kansa babu ko saboda Allah ya cire masa lafiya ko saboda Allah ya sa abun hannu babu da haka kudura babu amma kuma ga nufi Saɓanin Allah subhanahu wataala shi duk abin da ya nufa yana so ya auku to dama akwai kudura a kansa li'innahu ala kulli shay'in qadir yawa to in muka tashi yin abu shi abubuwan da muke da iko ɗin karfi kenan da abin da muke da zaɓin mu yi ɗin to ba za mu iya ba sai da nufin Allah sai da Allah ya ba mu ƙarfin yi ɗin mu yi wannan shi ma har yanzu ba rikici insha Allah yawa dama ita aqida daga farkonta har karshe ba rikicin in ka ji rikici to an fita daga tsarin nassi an cuso hankali kamar da zan ba mu misali a wannan babin insha Allah so nake mu fahimci wannan nassin shi yasa ba zan fita da yawa ba sai yake cewa illa alama a Allah alaihi ko sai ce wala sha'una, illa an ya Allah kuma ba za su nufi wani abu ba sai abin da Allah ya nufi su nufa ma'ana shi kansa nufin nasu su yan adam yana da alaƙa ne da abin da Allah ya nufa su yi domin ku shi ne ubangiji shi ne mahaliccinsu ba su da ikon a cikin mulkinsa su yi abin da bai ga dama su aikata ba mun fahimci abin yau nan dama dole ka haɗo ƙarfin mulkin Allah da sha makance da komai da ya game shi yasa ba zai yiwu ɗan adam ya yi ihdasin wani aiki ba tare da nufin Allah ba shi yasa wa mata sha'una illa an ya sha Allah wannan kun duk ƙur'ani ne ƙuru ba rikici yau. sannan sun ce har yanzu wala yaf'aluna illa bi ja'alihi iyyahum fa'ilina kuma ba za su aikata komai ba sai da sanyawar Allah ma'ana sai Allah ya sa su su zama masu aiki ɗin ma'ana duk abin da ka aikata Allah ne ya baka damar ka aikata duk waɗannan abubuwan ma kallon likiti a cikinsu inda likiti yake zuwa dama sai an zo gun af'alul ibadi waɗannan da suka shafi zunubi da abin nan to shine sai mutane su shigo da hankalinsu ciki kamar da masu bidi'a suka yi a wannan gefen zamu je kaɗan duk da dai a manhajin littafin nan kamar da na sha gaya mana shi a tsarin sa bai so ya kawo maganar wani wanda ya karkace daga hanya ba kawai tsagoran abin da yake daidai gwargwadon qur'ani da suna zai gaya maka yau sai da yake matsala ila a wanda yake bincike a kanta ko ɗalibin ilimi ne shi Allah zai so ya ji ra'ayoyin da suka saba ma wannan domin ga hujja yadda zai musu raddi a nan a gabansa in ya karanta bai san wannan abun raddi ne ga waɗancan ba la'alla hankalinsa ba zai kawo zuwa ga wannan abun ba lokacin da yake ji wasu sun faɗi saɓanin wannan magana mun fahimci abin ko a fa'idar dama a gaya wa mutum kenan amma kuma galibi ya fi amfani wannan ga mai neman ilimi to shine sai ke cewa kama taqaddama fi nususil mashi'ati wal iradati wal khalq kama yadda ya gabata mun kawo waɗannan nasoshin a inda muka yi magana akan martabobin nan guda uku ai mun an yi magana akan martaba hudu ko al'ilm wal kitaba wal khalq wal mashi'a to kowanne kuma ya kawo mana wato nassoshi akai in muka duba inda ya magana akan mashi'a wal irada abu ɗaya ne sannan nan tunda irada ana nufin kauniya ita ce ma'anar mashi'a da kuma magana al khalq wanda muka yi a makon da ya gabata in muka koma mu dalleka mu gani zai taimaka mana mu ji nassoshin da ya kawo muka duba tambaya ta 150 inda ya kawo mana magana akan mashi'a ko ko ba wannan bace a a ta 149 ya ce ma dalilul martabati thalitha wa hiya al-iman bil mashi'a magana mashi'a kun ga ya kawo mana nasoshi wa ma tasha'una illa an yasha Allah wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو يشاء الله لانتصر منه ولو شاء الله ما اقتتلوا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فعال لما يريد duk waɗannan nasoshin ai mun gaba mun karanta su a baya wanda suke tabbatar mana cewa babu abin da zai auko a cikin halittar Allah sai da nufinsa to daga cikin waɗannan abubuwan da ba dama su auku sai da nufinsa ɗin ayyukan bayi suna ciki nan tun da mun ji ya bai wa bawa zaɓi ya ba shi iko wani in ya kasa gane wannan gun sai ce a ah, to ya za a ce bawa yana da iko in an ce ba shi da dama ya yi sai an ba shi kuma fi wannan wannan kwanar ita ta sa wasu suka ɓace zama na bayanin haka a dunkule kaɗan insha Allah haka muka duba inda ya magana akan ah, alkhalq shine na makon da ya gabata ya kawo ayoyi Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal ard hadha khalqu Allah fa aruni madha khalaqa alladhina min duni الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء دول أن أيها الزواج الشيء da suke tabbatar da cewa Allah subhanahu shi ne fa mai halittar komai daga cikin abubuwan da ya halitta har da ayyukan da mu din muka aikata kar mu ɗauki cewa mu muka halitta aikin a'a mu mun aikata aikin amma halittar aikin Allah ne halitta mun yi magana dama akan abin da zai tabbatar mana fahimtar wannan bambancewa tsakanin al wal makhluq duk makon da ya gabata mun yi dan ku fahimci abin insha Allah tsayi mu koma cikin littafin sai ce fa kama lam yujidu anfusahum kamar yadda cewa ba su suka samar da kansu ba su bayi ba su suka halicci kansu ba lam yujidu af'alahu to ayyukan su ma ba su suka samar da su ba Allah ne ya halicci ayyukan su aikatawa kawai suka yi akwai bambanci tsakanin yin aiki kuwa da halittarsa yawwa da kai da abin da ka aikata Allah ne ya halicce ku kuma ba dama a cikin mulkin Allah a samu abin da dama ba shi ya halicce shi ba mun fahimci wannan yau don haka da mu da aikin mu duk Allah ne halicce mu amma zaɓin da ganin damar mu yi namu ne amma shi ma Allah ne ba mu ba dama mu yi tunanin zaɓin sai ya ba da damar mu yi kuma mashi'ar mu ba dama ta saɓa wa tasa ta ɓangaren mai wace mashi'ar dama mashi'a ɗaya ce mun gani shi yasa malamai ba su raba mashi'a zuwa kashi biyu a ce kauniya da shar'iyya ba amma da an yi amfani da lafazin irada saboda taqsimin ya zo haka a cikin lafazin nusus to sai a ce irada kauniya a ce irada shar'iyya amma mashi'a guda ɗaya ce ba a raba ta gida biyu saboda haka ta zo duk abin da muka so muka zaɓi mu yi to ba zai aiwatu ba sai idan ya yi daidai da abin da Allah ya nufa zai faru na halittarsa yawwa ina fata muna ganewa to sai yake cewa fa qudratuhum ikon da suke da shi su bayi wa mashi'atuhum da nufin da suke da shi wa iradatuhum da irada su shine da duk ma'ana nufi wa af'aluhum da kuma ayyukan da suke aikatawa tabi'atun li qudratihi wa mashi'atihi wa fi'lihi masu bi ne ma'ana da ƙarfin namu na yin abu da zaɓin mu yi duka suna bin ƙarfin Allah ne da zaɓin sa da ganin damarsa da nufin abu ya kasance ba zai yiwu mu iya zaɓar mu aikata abin da shi kuma bai zaɓi ya kasance a duniya ba misali yanzu misali mutum yana so ya yi tafiya shi a nufinsa yana so ya tafiya sai ya fito zai tafi kano ya gyara mota ya koma ya kama hanya ya tafi niyyarsa ya tafi to idan Allah bai rubuta a lauhil mahfuz cewa wane zai yi tafiyan nan kuma zai je ya dawo ba ba dama tafiyan nan ta yi ko kayi nufin wannan abin sai Allah ya juya shi ya tankwaso shi zuwa ga abin da yake nufi domin shi ne sarkin ba kai ba kun fahimci bangaren wannan domin abin da yana da alaka ne da maganar rububiyar Allah a nan gurin ba dama mu so sai abin da shi Allah subhanahu wataala ya nufi ya kasance na'am wannan gefensa daban tafiyar ta zama ta sabo ce ya nufe ka da yi to nan arada an tazhaba wa an tusafira hadhihi safra iradatan kauniyya yawa sa ce ta kauniya ya riga ya rubuta a lauhil masu cewa wani zai tafi wuri kaza kuma ya saba wa Allah amma fa baya so abin ya auku haka amma kai ka zaɓi haka don haka shi yasa ya shiga a ɓangaren da ake ce ma shar'iyya a shar'iyya kuma anan takalifi yake anan haram da halal yake don haka anan uquba take kuma anan lada yake sai a yi maka azaba a ma'ana kai sai ka cancanci a rubuta ka cikin wanda za a rubuta wa zunubi ka fahimci abin yawa amma ba zai yiwu a ce kayi abun shi kuma bai so ya auku ba a ce abun ya auku wannan shine ba zai yiwu ba kun fahimci bambancin insha Allah yawa to sannan sai yake cewa wa eh, ina ne wa af'aluhum tabi'atun li qudratihi wa mashi'atihi wa fi'lihi sai ce iz domin kuwa me yasa aka faɗi wancan iznan ta'liliyan domin kuwa huwa khaliquhu shi fa shine mahaliccin su wa khaliqu qudratihim kuma kudurar da suke ji da ita din nan waye ba halicce ta Allah ne halicce ta wa iradatihim kuma shine ya halicci ciwon nan nufin da ya basu wa mashi'atihim da mashi'ar da ya ba su duk Allah ne ya halicce ta wa af'alihim haka nan kuma Allah shine mahalicin ayyukansu kaga wanda ya halicci aikinka ya halittan maka nufi din yanzu shi kansa yanzu mu duba mu kan mu waye mu Allah zuciyar da da ita ce ake tunani har a zaɓi a yi kaza ko kar a yi wa ya halicce ta Allah to dan me za a ce ba shi da ikon ya shi ne zai zaɓen maka ma'ana zaɓin ka dole sai ya yi daidai da nasa dole ta hankwasa zuciyarka ce daidai da abin da ya tsara zai faru nan fa a ɓangaren mai ɓangaren mashi'arsa na zunzurutun ikon mulkinsa ya ga damar abu ya auku banda zancen ya yarda da abin zai ba da lada akan abin yana son abin ba wannan gefen ba zancen cewa abin zai faru a cikin mulkinsa to ba dama kai bawa mai rauni ka tsiri wani abu ka aikata shi ba tare da cewa Allah ne ya so wannan abin ya auku ba in an yi haka kafi karfin sa kenan kun fahimci abin babu ko wanda ya fi karfin Allah subhanahu wataala don haka duk abin da muka aikata da nufin na zuciya da ikon na hannu ko na jiki ko na aljihu duka waye bamu Allah ne haka kuma a aikata aikin duk Allah ne halicce shi da fatan ana fahimtar abu sai ce wa khaliqu qudratihi wa mun gama ne sai ce wa laysa mashi'atuhum wa iradatuhum wa qudratuhum wa af'aluhum hiya aina mashi'atillahi wa iradatihi wa qudratihi wa af'alihi su bayan nan da mashi'arsu da iradarsu wato nufin da suke su yi nufin su zaɓi su yi abu kaza da ikon da suke da shi na siyi, da yin aikin shi kansa a aiwatar da aikin ba shi ne aina haƙiƙanin mashi'atin lahi wa iradatihi wa ƙudratihi wa af'alihi ba ba shi ne ainihin mashi'ar Allah da kuma nufin Allah da kuma ikon Allah da aikin Allah ba domin ba za ka yi aiki a ce Allah ne aikin ba to nan ya kamata mutum ya fahimci abin sosai cewa ya baka damar ka yi ɗin nan kuma ba dama ka yi tunanin ka zaɓi yin abin da ya saba ma abin da shi ya ga dama to baya nufin kuma duk abin da ka zaɓa kai shi ne ya yi baya nufin duk abin da kai nufi shi ne ya nufi baya nufin duk abin da kake da iko a kai shi ke iko a kai ikonsa nasa ne zaɓin sama shi asa iradarsa tasa ce duk waɗannan kuma haka aikinsa aikinsa ne su waɗannan siffofinsa ne shi kai kuma wanda kai su ma siffofinka ne kai da ka aikata kana da mashi'a siffarka ce kana da aiki siffarka ce sannan kana da iko wanda Allah ya baka wannan ita ma siffa ce gare ka kai mai ikon yin kaza ne amma ikon Allah daban ya fi ƙarfin naka nufin Allah daban gamamme ne kai naka ƙarami ne naka ne dole ya shigo cikin abin da yake nufi amma ba dama nasa ya shigo cikin naka a ce in kai shi ne yi. kun fahimci abin yau nasa daban siffa ce gare shi kai ma naka daban siffa ce gare ka kama kamar yadda kuma laisu hum iyahu su bayi ba su ne shi Allah ba Allah daban bayi daban to tunda muka bambanta wajen zati to dole mu bambanta wajen me siffofi Allah daban zatinsa daban mu bayi masu rauni mu ma daban da shi daban to haka nan kamar da muke daban a bangaren zati to haka wajen ayyuka da iradan nan da waɗannan al'amura dole mu bambanta namu namu ne shine abin da yake nufi zai kawo mana za mu je na ta maimaita wata wani lafazi cewa hakikatan hakikatan hakikatan zan gaya mana me yasa ya faɗi wannan yake cewa kama laisu hum iyyahu ta'ala Allahu an zalika Allah ya fi karfin haka Allah ya ɗaukaka da a ce shi ne bayinsa bayinsa kuma a ce su ne shi ya fi ƙarfin haka shi ne ma'anar ta'alallahu bal bari wannan zance yadda abin yake shi ne af'aluhumul makhluqatu lillahi bihim af'aluhum ayyukansu su bayi al-makhluqatu lillahi waɗanda Allah ne ya halicce su to ƙa'imatun bihim su suke siffantuwa da su waɗannan ayyukan ma'ana a jikinsu suke su ake siffantawa da su amma kuma Allah ne halicce su to na ji an yi tsit da rikici a nan gunko me yace cewa wa af'al bal af'aluhum amma ayyukan bayi sallarsu su a zakkarsu, ba da sadakarsu su da'a ga iyayensu haka ta gefen saƙo laifukan da suka aikata zina shan giya da sauran irin waɗannan abubuwa al-makhluqatu lillahi waɗanda Allah ne ya halicce su ya kun yadda da wannan cewa duk abin da muka yi sawa'un mai kyau ne ko mara kyau wa ya halicce shi Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halicce ku da kuma abin da kuke aikatawa din duk Allah ne ya halitta ko yawwa don haka ashe kenan Allah ne halicci ayyukan da muka aikata sawa'un masu kyau ko marasa kyau to amma waɗannan ayyukan qa'imatun bihim suna tsayuwa ne a jikin su bayin zan fassara mana wannan kalmar direct saboda mu hararo abun kafin in fassara abin da ake nufi su suke siffantuwa da shi shine ma'anan qa'imatun bihim ma'ana ayyukan nan kai za a ce kayi raka'a biyu ba za a ce Allah yi ba ko kai za a ce kayi azumi ba Allah ne ba amma Allah halittar aikin yayi a jikinka kai kai aikin amma da kai da aikin dishi shi ya ku don haka ba za a nasabtawa Allah ya aikata aikin bawa ba aikin bawa daban sifa ce ta bawa aikin Allah ko daban shine ya halicci dan adam dan adam din kuma a halitta masa iko yayi abinda ya zaba yi tare da cewa zaɓin nan ba zai fita kuma daga abin da Allah ya rubuta a lauhil mafuzu cewa dole sai abin da Allah ya nufa shine zai gudana ba an kusanto insha Allah to mu abin zai ƙara bayyana insha Allah la'iqatun bihim kuma waɗannan ayyukan ayyuka ne da suka dace da shi ɗan adam da su halitta ɗin domin aikin bawa ko kuma aikin bawa ya dace ne da bawa aikin Allah kuma ya dace da Allah ai muna ji ana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya siffantu da siffofinsa da suka dace da shi sifati la'iqati bihi ko to nan shi ma shi ake faɗa dangane da bawa duk abin da bawa ya aikata yana aikatawa ne gwargwadon ƙarfinsa gwargwadon rauninsa gwargwadon kasalarsa gwargwadon bautarsa cewa shi bawa ne gwargwadon rauninsa mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ko duk abin da yayi yana aikatawa shi ma gwargwadon ƙarfin ikonsa da izzarsa buwayarsa da mulkinsa da kuma cewa babu wanda ya fi ƙarfinsa duk abin da ya aikata siffa ce tasa mun gane shi yasa zan dan yi wani zaure a nan mu ɗauko babin sunayen Allah da siffofin Allah duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa kansa na suna ko siffa to mu ɗauka sunayen kawai kyale sufofin. duk sunan Allah ba mun karanta a baya ba a lokacin muke magana akan sifat cewa duk wani suna na Allah ana ciro siffa daga cikin sunan ko misali daga cikin sunan Allah akwai as-sami'u al-basiru al-alimu Allah shine as-sami'u me ma'anan as-sami'u mai ji ne Allah shine al-basiru ma'anar al-basiru shine mai gani ne sannan Allah shi ne al'alimu Allah mai ilimi ne to a cikin waɗannan sunayen kowanne suna akwai siffar da yake nuni zuwa gare ta in ka ce shi ne samiu to dole ka yadda cewa duk abin da ake jinsa to Allah yana ji mun gane wannan kaga kasancewar yana jin komai ai ba shi ne lafazin assami'u samiu ba ko ma'anar assami'un ne to wannan ma'anar ita ake cewa sifar Allah mun fahimci abin haka nan kasancewarsa albasiru in ka ce albasiru Allah shine albasiru mai gani to wannan ma'anar wannan sunan shine duk abu baya kubce masa sifa ce Allah yana ganin sa kaga wannan ita kuma mai ce siffa ce ba ita ce sunan ba amma ma'anar sunan ce shi yasa in ka yadda da sunan dole ka yadda da ma'anar sunan wadda take ita ce sifa kamar yadda kuma ƙarin bayani da malamai suke wajibi kuma ka yadda da hukuncin wannan kuma kar mu koma babin asma'i wa sifat cewa wajibi ka yadda da hukuncin wannan sunan ma'ana kenan akwai abubuwa uku lafazin sunan siffar da za a ciro daga sunan da kuma hukuncin wannan sunan me hukuncin hukuncin shine mu tabbatar da cewa duk abin da muke aikatawa to Allah yana ji Allah yana gani Allah kuma ya san da shi sai ya zama in ka ɓuya ma kana laifi to ka ji a jikinka cewa fa ya san abin da ka kaga ka san sunansa ka tabbatar masa da sifar haka kuma ka ɗauki hukuncin a kanka cewa lalle yana ganin ka yana jin abin da kake wannan shine abin da ake nufi da al-asma was sifat da al ta wannan bangare din to haka nan a wannan babi din duk aikin da Allah nasa ne shi ya aikata kamar shiryarwa Allah ya shiryar da mutum sai mu ce Allah ya siffantu da shi ne mai shiryarwa mun fahimci abin yawwa bawa kuma shine wanda ya shiryu kamar da zamu zo mu ji ya kawo mana misalin wani don haka sunan Allah da siffarsa ita ta dace da shi aikin bawa da sunan bawa da abin da yake aikatawa shi ma ya dace da bawa da irin tsarin zatinsa abin da kuwa Allah yake yi shi kuma ya dace da zatin Allah subhanahu wataala shine abin da ke nufi da wannan alla'iqatu bihim din bayan ya ce alqa'imatu bihim mun fahimci abin yace qa'imatun bihim la'iqatun bihim mudafatun ilaihim kuma ana raba su ana dangana su zuwa ga su bayin wani mun faɗe shi da zuko me ma'anar rabawa nan bayin su za a ce sun aikata ba Allah za a ce ya aikata ba yawwa ana mudafar ana idafar kai wannan kal abubuwa ko ayyuka zuwa ga bayi wajja irin idafa idafa ce majaziyya ko haƙiƙiya shi yasa malam sai ce idafatan haƙiƙiyya ma'ana mudafatun ilaihim haƙiƙatan ana dangana bayi wannan ayyukan haƙiƙatan su suka aikata domin da ba haƙiƙatan su suka aikata ba babu dama a raba musu har a yi musu azaba a kai har a ba su lada a kai kafin abin in har mutum ba shi ya aikata ba to a ba shi lada sai dai a ce dan falala amma a ba shi zunubi to an zalunce shi kun fahimci abu insha Allah yau haka don haka dole ne mutum ya yarda da cewa duk abin da bawa ya aikata ba wani ne ya aikata ba shi ne ya aikata kamar da nake ce mana wannan matsalar <clears throat> za mu fahimce ta sosai ne in mun san kishiyarta za mu fi jin daɗi kamar yadda malamai suke cewa wa bi ha ta tabayyanu ashiyau abubuwa sukan bayyana ne a san su a fahimce su in an ji kishiyar su to barin in wannan gun sai in mana bayanin kishiyar shi yasa aka faɗi waɗannan kalmomi ɗin. sai ce wal abdu mun tsana tsallake ko yawa sai ce wahiya min athari af'alillahi alqa'imati bihi waɗannan ayyukan da bayi suka aikata suna daga cikin alamun ayyukan Allah wanda su kuma ayyuka ne da suke tsaye tare da shi ma'ana ya siffantu da shi suke tsaye da zatinsa siffofinsa ne me yake nufi kun ganin bai ce ayyukan Allah ba sai ce min athari af'alillahi wannan gun yana so ku fahimce shi sosai me bambanci da filillahi da atharu filillahi. aikin Allah da kuma alamar aikin Allah aikin Allah shine abin da Allah ya aikata hakikata kamar misali halitta ya halitte mu waye halitte mu Allah ne aikin halitta din nawaye nasa ne siffarsa ce kuma tana tsaye da zatinsa hakikata. Kama da malam al-imam tahawi yake cewa laysa ba'da khalqil khalqi istafada isma al-khaliqi wala bi ihdathihi al-bariyyah istafada al-bari Allah subhanahu wata'ala yana nan da sunansa al-khaliqu tun kafin ya halicci halittarsa ba kuma mana ba saboda ya halicci halitta ne ya fa'idanta da sunan al-khaliqu ba ba kuma saboda ya fari albariya shine dai abubuwan da aka halitta daga nan ya samu ya fa'idanta da sunan albari ba a'a sunansa albari sunansa alkhaliku tun bai halitta kowa ba kun fahimci abin yawwa to waɗannan abubuwa ɗin siffofi ne da suke wato tsaye da zatin Allah maɗaukaki subhanahu wataala to nan wannan shine misalin mai aikin Allah wadda take siffarsa to me kuma misalin asar alamar aikin Allah alamar aikin Allah shine ayyukan da mu muka aikata in ka tashi kai sallah to wannan alama ce gurbi ne da ke nuna mana aikin Allah ba aikin Allah bane sallar da kai raka'a biyu aikin ka ce Allah zai baka lada a kai. amma alama ce ta Allah mahalicci cewa ya halicci wani da yayi aiki mun fahimci abin ba wai ya halicci ba ma'ana ba wai ya aikata aikin wanda ya aiki ba yawa aiki mai aiki shi ya aikinsa amma alamar akwai Allah subhanahu wataala duk ayyukan da muke aikatawa alama ce ta cewa mahallicin nan namu shi ya ba bamu dama muka yi waɗannan kun fahimci abin insha Allah to sai yake cewa kuma har yanzu <clears throat> Allah iqati bihi ko wannan alamun siffofi ayyuka ne ko to wannan ayyukan siffofi ne da suka dace da shi almudafatu ilaihi haqiqatan wanda ake raba su zuwa gare shi shima rabawa haqiqatan ma'ana ana dangana su zuwa gare shi a ce Allah ne halicci bawan da yayi aiki kaza fallahu fa'ilun haqiqatan to mu ji wannan yace don haka Allah subhanahu wata'ala mai aiki ne haqiqatan ma'ana shine yana yin aiki aikin da za a dangana zuwa gare shi halittar mu da yayi hakikatan shi halicce mu ba mu muka halicci kanmu ba wal abdu bawa kuma mun fa'ilun hakikatan mai kokarin yin aiki ne shi ma hakikatan ma'ana akwai irin nasa aikin da yake aikatawa shine ma'ana munfa'ilu yawwa domin wannan nunun din an sako ta anan dan ta nuna mutum salaka tariqa wa bada'a yaf'alu shine asalin wannan ah, kalmar ga alamar da nan ga abin da zai kara mana bayanin ta mu gane sosai a sai ke cewa wallahu hadin haƙiƙatan Allah shi ne mai shiryarwa a haƙiƙanin lamari Allah shi shiryar da kowa da kaga ya shiryu ko akwai wanda ya shirya da kansa babu Allah ne shiryar da kowa to sannan sai ce wal abdu shi ko bawa muhtadin haƙiƙatan shi ma mai neman shirya ne haƙiƙatan mai bambancin hadin da muhtadin in an ce hadin ismu fa'il ne ko na me hadin ma'ana wanda ya shirye ma'ana mai shiryarwa ya shiryar da wani in aka ce muhtadin kuma wannan fi'ili ne lazimi wancan fi'ili ne muta'addi hadallahu abdahu ka gani fi'ili ne ta'adda ila maf'ulihi mubasharatan shi kuma wannan muhtadin fi'ili ne wani iri lazimi ma'ana shi bawa ya shiryu ma'ana ya bi hanyar shiriya ya yi tunanin ya ji ayoyi ya ji hadisai ya yadda da su ya shiga hanya waye ya yi masa wannan duk shi ya yi don haka wannan zaɓar ya shirye ɗin shi ya zaɓa hakikatan amma kuma Allah ne ya shiryar da shi mun fahimci abin Allah ne ya kimsa masa wannan shiryar ya yi abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi da shi kuma ya dace da yin haka mun fahimci abin sai ce wali haza a bafa kullum min alfi'ilai ne don haka ne ma Allah ya raba kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka ɗin ila man qama bihi zuwa ga wanda ya aikata haka ɗin me yake nufi faƙala ta'ala sai Allah ya ce man ya fa huwa muhtadi kun gani wanda Allah ya shiryar to shine mai neman shiriya shi ya shiga hanyar shiriya sau da yawa muna fassara wannan sai mu ce wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye ko asalin muhtadin shine wanda ya shiga hanyar shiriya ya shiryu zaka iya fasara shi da hakan ba matsala bane Hausa ce tunda in ka lubi lamarin abin gaba daya karshe ya bi hanyar kuma ya shiryu din amma duka da ikon wa da ikon Allah yawwa amma aikin da ya aikata shine me neman shirya kuma ya shiga hanyar shirya. to ka nemi shirya, ka same ta ka yadda da ita ka bi hanyarta shi ake nufi da ihtida'i mun gane tsayuwa akan hanya ka shiryu akan hanya shi kuma aikin shiryar da kai wanda dama ba dama kai ɗin ka samar da abin da Allah bai so ba Allah ne ya nufi wannan to wannan shi ne ake ce ma hadi ma'ana sunan Allah fa'ili ma'ana ismin fa'ili na Allah sai a ce wallahu hadin abdahu ko a ce hadallahu abdahu mun fahimci abin insha Allah mun bambance kun ga a wannan ayar Allah ya raba kowanne abu ɗaya daga cikin abubuwa biyu zuwa ga wanda yayi waɗanne abubuwa biyu akwai aiki biyu anan da aka yi aikin shiryarwa da aikin shiryuwa waye mai shiryarwa Allah waye mai shiryuwa bawa to kowanne a ciki aikinsa yayi hakikatan me yasa aka ce hakikatan dinnan to shine nake so mana bayani yanzu in an ce Allah ya shiryar da bawa hakikatan ba dama kenan ka ce bawan shi ya shiryar da kansa Allah ne ya shiryar da shi hakanan kuma bawa shi ya shiryu hakikatan shi ya bi hanyar shirya ya shiryu to shi ma ba dama ka ce ba ba wannan ne ya aikin nan ba tilasta masa akai a shi ya zaɓi ya wannan shirya ɗin don haka ya cancanci a sa a aljanna inda abin haka kawai Allah ya bar shi juya mu kawai yake yi sai abin da shi ya so ba tare da ya ba mu zaɓi ba to a ce an ware 'yan wuta da 'yan aljanna sai ka ce an zalunci wasu an sa su a wuta ba me yasa ba a sa su a aljanna ka fahimci abin yawwa Allah ko ba zai zalunci ba don haka zai ɗora mutum akan inda zai bashi zaɓi ga ayoyi nan Allah ne ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya ce kaza ya ce kar abauta masa wa kowa sai shi in ka karanta ka yadda da wannan zuciyarka ta gamsu da wannan me ka samu shiriya waye shiriyu kai ka shiriyu amma Allah ne ya kimsa maka saboda dama ya rubuta hakan a lauhil mahfuz ya nufi hakan irada kauniya kuma sannan ya umarce ka dama ka aikata hakan irada shar'iyya kun fahimci abin yanzu to akwai wata matsala a nan da waɗanda suka fito da ita suka karkace daga hanya a babin ƙaddara in ba manta ba mun yi magana a kan Zilawa ko alƙadariya me ra'ayinsu dangane da bawa aikin bawa ayyukan da muke aikatawa sawa'un aikin kirki da aikin banza waye me ra'ayin yan ƙadariya a kai hmm? idama a idama an magana aikata aiki ne duka wannan shine gaskiya ba aikatawa ba halitta yauwa magana halitta ne cewa suke dan adam shi ke halittar aikinsa ba Allah ne halitta aikin ba saboda me wanne abu ne ya tura su wannan ramin su suna da wasu ka'idojinsu na hankali cewa suka yi ainihin gaya wannan duk koyaushe ma sai na mimita cewa suke Allah baya aikata mummunan aiki sai dai ya aikata kyakkyawa wannan kuma gaskiya ne don haka sai suka ce shi kuma adali ne Allah mai adalci ne ba zai yiwu ya rubuta abu ya san bawa zai aikata kuma shi halitta aikin sannan kuma ya zai in bawa ya yi zina sannan ya zo wa bawan mai azaba in yi masa azaba bayan shi ne ya ce mana ya san zai yi shi ya halitta aikin suka ce ai wannan zalunci to Allah baya zalunci in ba cewa suka Allah ya zalunci ba cewa suka to Allah baya zalunci don haka wannan maganar ku ce an rubuta tun a lauhil mafuzu wai wani zai kaza zai kaza san ba haka bane mu ba mu yadda ba su sai suka hango suka dangana wa Allah ne jahilci suka ce Allah bai san bawan zai yi ba ma sai bayan yayi Allah ba shi ya halicci wannan aikon da muke aikata ba mu muka zaɓi mu a halicci abu mu muke yin aiki saboda suna so su tsarkake Allah daga zalunci kun fahimci wannan fuskar tasu to wannan kuskure ne saboda mai an dangana wa Allah jahilci hatta zaluncin ma an shiga su kuma a wata gefen sai aka samu wasu mutanen su kuma wanda na gaya mana yan me yan jabariya yan jabariya su kuma suka ce ai shi bawa ba shi da wani katabus yawwa tunda Allah ya ce wa mata sha'una illa an yasha Allahu nan to dama kawai ai komai ka gani to mashi'ar Allah ce kawai kai wa da'ar kai wa mashi'ar Allah da'a duk abin da ya tura ka kai to je kai kawai shi ya so haka an ji jabariya kaga wannan meye kaga anan zaka hango cewa dole a faɗi wannan kalmomin a ce wanda ya aiki kaza shi yayi hakikatan shi yasa za a bashi lada ko zunubi mun ga mun fahimci wannan saboda waɗannan bangarorin biyu sun karkace to sai aka sami malam abul hasan al-ash'ari ali ibn isma'il al-ash'ari wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 324 wanda ake dangana wa mazhabar da ake cewa ash'ariya sa 40 yana mu'tazila yana itizali a mazhabar mu'tazilawa sai ya bari ya shiga hanya yayi munakasha da malamin sa aljubba'i ya gane cewa domin dama su kana son ka gane gaskiya ko rashin gaskiya a zamanin da ake harkar mu'tazilanci to shine ayi debate gwargwadon karfin hankalinka da zaka iya rinjayar mutum to shi zai nuna a gaskiya saboda dama dalilan duk ba na qur'ani da hadisi bane a'a na hankali ne to sai dibet da shi sai ya rinjayi malamin nasa sai ce a tutun da haka ne shi ya bar wannan mazhab shekara safa arba'in a kanta sai koma mazhabar abu sa'id abdullahi ibn sa'id ibn kullab shi kuma 240 ya rasu to shi kuma daga nan shi ma sai ya bar mazhabar sai ce ya koma mazhabar alimam ahmad bin hanbal ta yadda da duk abin da ya zo nassin qur'ani da hadisi ya rabu da wancan zaurancen ya tuba to amma aka ci gaba da dangana wannan mazhaba zuwa gare shi da za ku ji ana cewa mazhabar ash'ariya a babin siffa mazhabar ash'ariya a babin kaddara to nan a babin kaddara za mu magana kawai la'alla za mu taɓo siffar don ku gane abin ɗan kaɗan a babin wannan harkar kaddara ai a babin sa muke magana ko kai malam abul hasan al-ash'ari kana so kai raddi ga mu'tazilawa kana so kai raddi ga jabariya cewa waɗannan ba daidai suke ba wannan ba daidai suke ba da ya bi hanyar nassi kamar yadda su imam ahmad din suka bi a yadda da waɗannan yadda allah maɗaukaki ya faɗa duk da ba a samu rikici ba to sai bi hanyar hankali sai fito da wani abu sunan aƙidar alkasbu alkasbu sai ce abin wato yadda aikin bawa yake shine bawa yana aiki amma a haƙiƙanin lamari ba aikinsa ba ne Allah ne yake sai dai ana raba shi zuwa gare shi sab kasban lahu tsoruta ne ya tsoroci abin yayi sai suka ce misali kamar wai mutum wannan al-Baghdadi shine ba da wannan misalin da suke so su taimaka wannan mazhabar yake cewa misalinta ta shine a samu wani dutse mai nauyi kuma a samu mutum biyu ɗaya ba shi da ƙarfi ba zai iya ɗaga dutsen nan shi kaɗai ba ɗaya kuma zai iya daga dutsen ko ba wannan ƙaramin marar ƙarfin ma'ana yana da ƙarfin da zai kincimu dutsen ya ɗaga shi to amma sai ya ce kai zo ka taya ni sai ya sa hannunsa sai su kinkima sai su ɗaga tare kaga a haƙiƙa ne wannan ya ɗan yi wani abu da ya sa wani abu amma haƙiƙanin ɗagawar babban shi ya ɗaga to sai suka ce haka misalin yake <laughs> yawwa ma'ana dangane da Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa duk abin da muke aikatawa dinnan, to nufin Allah ne farkonsa har karshe mu ba mu da katabus a ciki sai ɗan kaɗan dai muka ɗan raba dai sai suka ce wa abin da ake nufi shine Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya ga bawa ya nufi yin wani abu to sai kawai abin ya faru sai ya aikata abin ka fahimci abin ma'ana ashe iradar kawai aka samu daga gun bawa ba aikin ba kun gane wannan zancen to kai abul hasan al-ash'ari sai kai tsammanin wannan shine zai zama mazhabar ahli sunna wannan kuma ba haka bane yau mazhabar ahli sunna ita ce ta qur'anin nan kamar da muka ji shi yasa da an bayyana maka wannan hayaniyar kafin in faɗi wancan da kila baka fahimci wancan sosai ba shine fa'idar dama littafin aqida a kyala waɗannan matsalolin na rikicin kar a sa ka akai sai ka fahimci asalin me kamata mai kyau din kun gane abin insha Allah yawwa shi yasa suke cewa wata ko wasu baitoci guda biyu da malaman aqida suke yawan faɗa mimma yuqalu wala haqiqata tahtahu ma'qulatun tadnu ila al-afhami الكسب عند walhalu والحال عند البحشمي وطفرة النظام suka ce wasu abubuwa guda uku waɗanda aka fito da su a babun aƙida wanda ba su da wata hanyar da za a iya gane su kusa da hankali yadda hankali zai iya fahimtar su shine mimma yuqalu daga cikin abubuwan da ake faɗi wala haqiqata tahtahu wanda ba shi da wata haqiqa karkashin sa wadda take tadnu ila al-afhami ta kusa da yadda za a iya fahimta wato fahimtar shin mutane shine waɗannan abubuwa guda uku al-kasbu inda al-ash'ari wannan fikirar ta fito da wannan tsarin na cewa wani abu mai suna kasbi a wurin Abu Hasan al-Ash'ari wannan wani abu ne da an kasa gane shi kamin malaman da suka bincike a abin suka ce ibn jami'a ma yana faɗa da yawa ya ce babu wanda zai iya gaya maka wannan kasbin me ake nufi da shi ya gamsar da kai ka fahimce shi sai dai su ta zaurance ai ta kokawa to wannan ɗaya kenan na biyu suka ce shine alhalu inda albahshami akwai abu hashim aljubba'i shi ma ɗaya daga cikin malaman mu'tazilawa ne shi ma ya fito da wata fikira sabuwa a cikin babin aqida a bangaren sifat shine ake ce ma alhalu aina jin kun karanta a littafan siffa ko maganganu akan asma'i wa sifat a mazhabar ash'ariyya daga cikin ko waɗanda suka karanta littafin irin su baijuri eh, tuhfatul murid ko yawa ko jawharatul tauhid yawa su umul barahin duk waɗanda sharhu umul barahin sasanin da suka yi bayanin aƙidar ash'ariyya ko suna bayyana cewa ai siffofi da asha'ira suka yadda da su guda ashirin ne ko yawwa kwanaki ma mun yi zancen su yawwa to ai suna cewa akwai sifatul ma'ani akwai kuma as-sifatul ma'anawiyya zan kawo mana misali ne kawai don mu gane wancan alhal din sifatul ma'ani sune wanne guda bakwai dame dame as-sam'u wal basar wal ilmu wal qudratu wal iradatu wal kalamu wal hayatu ko sune sifofin da suka ce waɗannan siffofi ne Allah ya cancanci ya same su mun fahimci wannan sai suka ce kuma sannan za a iya juya su a fitar da wasu siffofin su ne ake ce ma as ma'anawiyya as mene al-ma'anawiyya shine sai ka ɗauko waɗancan misali Al'irada sai ka ce kaunuhu muridan Alhayatu sai ka ce kaunuhu hayyan al'alimu kaunuhu aliman ko as-sami'u kaunuhu sami'an albasiru kaunuhu basiran har zuwa ƙarshen waɗannan guda bakwai ɗin to wannan kaunuhu kaunuhu ake ce ma as-sifat to sai aka tambaye su me kuke nufi da wannan asifatul ma'anawiyya suka ce ai wani yanayi ne halun bainal wujudi wal adam wani hali ne shi ba samamme ba kuma ba babu shi ba to wannan asalin abin da ake ce ma alhalu shi wannan abu abu wannan abu hashim aljubba'i shi ya fito da shi a tarihin duniya ba a san shi ba sai a gunsa shi ne fito da kirkiro da wannan hanyar da ake ce ma alhalu wa huwa ma yakunu ma laysa mawjudan wa laysa ma'duman shi ba akwai shi ba kuma sannan ba za ka ce babu shi ba yawwa shi kuma wancan tsafaratun nazami tunda na kawo shi sabon da in gaya mana shi kuma annazam ibrahim ibnu yassar annazam ya rasu 231 shi kuma ya fito da wata tasa aƙidar cewa wai abu in Allah ya in akwai abu haka a duniya yana wani wuri guda ɗaya to zai iya intikali ya koma wuri na goma ba tare da ya ta wuri na biyu da na uku da na hudu har zuwa ya je na goman ba kuma ba tare da ya rabu da wannan wurin ba kuma ji wani abun hankalin ku zai karba to masu zurfi ma cikin harkar suka ce wannan abun ba a fahimtarsa shi yasa waɗannan abubuwa guda uku ba dama a fahimce su harka ce ta philosophy mai zurfi a metaphysics wanda mun sha magana a kansu wato abubuwan da ba a binciken su a laboratory harkar ba ta science ba harkar da mutum zai zauna ce ya Allah yake ya, ya mala'iku suke ya tashin kiyama ya za a yi kaza maimakon ya ɗauki ya yadda da qur'ani da hadisi sai ya yi tunani wannan da ake ce ma thinkers din nan ko to akwai su a musulunci da suka karbi wannan falsafar sai suka sa ta a cikin irin waɗannan al'amura din wannan abin kuma baya karba abin da ake karba a wannan babin shine nassun qur'ani wanda yayi abin ya baka labari sai ka ce i eh, na yadda shikenan mun fahimci abin to shigar da hankali da suka yi a wannan babin shine ya haifar da waɗannan al'amura da muke ji ana faɗa to Allah madauki ya kyauta mana ba mu ƙare ba kuma ga lokacin ya zo ah, inda yana cewa to fa idafatul hidayati ila Allah haqiqatan haqiqatun araba shiriya ga Allah haqiqa ne Allah ne shiryar in ba Allah ba ba mai shiryar da mutane ko wa idafatul ihtida'i ila al-abdi haqiqa araba a ce bawa ya shiryu shi ma hakikatan haka abin ya faru yace fa kama laysa al-hadi huwa ainul muhtadi kamar yadda mai shiryarwa da mai shiryuwa daban-daban suke wancan ba shine wannan ba wannan ba shine wancan ba fakazalika laysa alhidayatu hiya aina alihtida to haka nan shiriya ba ita ce shiriyuwa ba kun fahimci abin yawwa shiriya daban shiriyuwa ko shiryarwa daban shiriyuwa kuma daban yawwa a sai yake cewa kuma yace wa kazalika yudillu Allahu man yasha'u haqiqatan haka nan duk wanda kaga ya bata to Allah ne ya batar da shi shi ma haqiqatan wa al-abdu yakunu dallan haqiqatan shi ma kuma wannan bawan sunansa batacce haqiqatan ga hanya an nuna masa ya kibi kaga kenan ashe shi ya zabi ya bi halaka mun fahimci abin amma kuma Allah ne da adalcinsa ya rubuta a lauhil mahfuz ya zartar da wannan abu a kansa to yace wa haka za jami'u tasarrufillahi fi ibadihi hakanan dukkan aikin Allah tasarrufin Allah mu'amalar da Allah yake wa bayinsa to dukkaninsu a haka take faman adafa al-fi'la wal infi'ala ila al-abd kafara don haka duk wanda yace da fi'ili da infi'ali inda kun ji wannan misalin da hada ko da hada da ihtada ai mun gane bambancin ko ko hidaya da ihtida'i to duk wanda yace da shiryar wato da shiryarwa da shiryuwa dukkan ya raba su zuwa ga abu ɗaya, to yace ya kafurta ma'ana kenan in bawa ya shiryu ba za ka dangana abun zuwa ga wani ba Allah ne ya shiryar da shi amma ba ka ce Allah ne ya shiryu ba kun fahimci abin yawwa ba a cewa Allah ne ya shiryu don Allah ba ka dora wani maganar ya shiryu ko ya bata a kansa sai dai shi ya shiryar ko ya batar don haka shiryuwa da bawa ya yi bawan shi ya shiryu ba za ka ce Allah ne ya shiryu ba in ka ce Allah ne ya shiryu kuma shi ne ya shiryar lokaci guda to an yi mai an yi kafirci kun fahimci abin insha Allah haka nan wa man adafahu ila yau wancan in ka dangana shi zuwa ga bawa an yi kafirci ka ce bawan nan shi ya shiryar da kansa kuma shi ya shiryu wannan ma kafirci ne saboda me ka shigar da mulkin Allah ka shigar da abinda ba Allah ne nufa ba mun fahimci an yi kafirci haka nan kuma ka zo ka ce Allah shi ya shiryar kuma shi ya shiryu shi ma wannan kafirci ne ashe dole ka raba abin gida biyu ka ce Allah shi ya shiryar da bawa bawa kuma shi ya shiryu to wannan shine abin da Qur'ani ke nuna mana in ka karanta nasoshin Al-Qur'ani ka dace da su yawa shine sai yake cewa آمنين ومن أضافه إلى الله كفر ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة wanda kuwa ya raba aiki zuwa ga Allah aiki shine hidaya shiryarwa ko walin fi'al da kuma aikatuwa shiryuwa kenan ko batuwa da makamancin wannan duk abin da za ka sashi a wannan wazanin ka sashi kuma ilal ilal makhluki zuwa gabawa ka raba masa cewa shi yayi kilahuma kuma kowanne ɗaya ya zama hakikatan Allah shi yayi wancan bawa shi yayi wannan yace duk wanda yayi wannan fa huwal mu'minu hakikatan shine mu'mini na hakika Allah samun fahimci wannan abu insha Allah an fahimta hmm to Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu wataala ya ƙara shiryar da mu mu gane tauhidi kun ga ilimin tauhidi yana da muhimmanci yawwa wani ya ɗauka kawai abun haka yake kawai yawwa abubuwa masail ne manya na hmm. na yawwa dama ai shi yasa wannan shine wato akwai abin da malami suke magana akan duk mutumin da yake kan fitra me ma'ana kan fitra bai shiga wannan harkar zaurancen bai iya falsafa ba bai iya mantiki ba bai iya wannan hayaniyar ba to yana jin qur'ani zaka ji ya gamsu kuma ya fahimci abin da Allah yake kuma ba zai samu rikici ba amma in dai ka taba karanta waɗancan rikice-rikicen to zaka samu matsala shi yasa zaka yi ta kokowa ka yi tawfiki tsakanin waccan ayar da wannan ayar wannan ita ce hikimar wannan littafin ya zama cewa bai tsaya ya yi waɗancan raddi ga 'yan bidi'a da mai ba kawai ya gaya maka tsakwaran abin da ke gaskiya wannan ita ce fa'ida musamman mutumin da ba karatu kar ma ka san su <laughs> to amma in mutum ɗalibin ilimi ne ya kamata ya sani eh, domin zai sami lokacin da yanzu misali eh, yanzu misali tsakar makallahu yanzu misali wannan abin da nake faɗa na su ummul barahinin nan da sauransu littafai ne su ne na curriculum yanzu a ƙasar su ake koyarwa a sakandare duk wanda ya sakandare ta larabci ya san waɗannan aka koya masa ƙwarai da gaske duk wannan abin shi zaka koya don haka yanzu wanda duk suka koyi sakandare na larabci suna jin abin da aka faɗa nan sun fahimce shi wancan abin kuma ko sun in Allah ya sa wancan din shine a zuciyarsu to yanzu wannan zai warkar da su mun fahimci abin kwarai daga gaske duk sun san wannan jabariya da waye din amma wanda ke kan fitira bai je an koya masa wancan ba to shine salin alim insha Allah ba ruwan sa da maka <laughs> to Allah ya kyauta eh abu sa ai na taba ba mu labari kullun suna cewa mas'alar eh, tauhidi wai idan aka yi zulfi bata ake ko to abin da suke nufi dama irin wancan na ash'ariyan da ake magana da na mu'tazilawa in kana karanta yanzu ba kowanne malami ba ba ce ban ce dalibi ba ba kowanne malami ne zai karanta maka littafin ibn taymiya dar'u ta'arudul aql wan naql ya fahimce shi ba juz'i goma sha ɗaya ne zai wahala ka karanta shafi biyar baka tsaya ka ta ko ka rikice ina zaka gane wannan abin ba saboda shi ya shi ne ya raddi ga ya martani ga wannan ra'ayoyin su yan falsafar ya ɗauko su gaba ɗaya baje su a faifai ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗauko makalolin su haka ya warga za su yace a hankalin ma duk ba ku daidai ba yace gu kaza da kuka je kaza ai a hankalin mai hankali ba haka ba ne. kuma sai ɗauko nassi sai dama Allah ya gaya mana kaza da kun yadda da duk ba ku shiga wannan fitinar ba <laughs> to Allah kyauta to Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya ƙara mana ilimi ilimi mai amfani ilimin da zai zama na jagora zuwa ga aljanna insha Allah <clears throat> wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da kwanciyar hankali Allah kuma ya tsare mu ya tsare addinin mu ya tsare mana mutuncin mu Allah ya tsare addinin musulunci da musulmi a ko'ina suke Allah kuma ya taimaki shugabanninmu wajen maganin waɗannan matsaloli da ake ciki Allah ya ba su basirar da za su yi maganin su Allah subhanahu ta'ala kuma ya tabbatar da mu akan addinin da ya yarda da shi shine addinin da zai sabbaba wa mutum shiga aljanna wato addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk